duk da kokarin da wasu 'yan siyasa da masu rike da madafan iko sukan yi na ganin sun cika dukkanin irin alkawaran da suke ɗauka wa al'ummominsu a lokata daban-daban babu shakka akan samu da dama waɗanda irin waɗannan alkawara ba sa cika yadda ya kamata muhammad garzali da muhammad kalabani matasan 'yan siyasa ne ga da suke cewa dangane da wannan batu lokacin da suka zo neman ƙuri'ar jama'a suna wa mutane alkawurka ya kamata abin da ka ɗauka na alkawari ka cikawa jama'arka ina da 'yan siyasa wasu wanda suka ɗauka mana alkawarurka wanda ba su cika ba za kamata su koyi da wanda suke cikawa shi ma alhaji adamun tsamiya kafinta cewa ya yi ya dace ya kamata a ce dukkanin 'yan siyasu da masu riƙe da madafan iko suna ƙoƙarin cika irin alƙawuran da suka ɗauka a gaban jama'a ganin cewa alƙawari ya kasance abin tambaya ne a ranar gobe kiyama kira ga 'yan mu wa'inda muka zaɓe su tun lokacin 2005 mu sun muna alkawali sun sa kuma mun je mu mutane alkawali dan da mu aka ce aka yi alkawarra muka zo muka tsaya a gindin akwati muka yi zaɓe amma fa har yanzu mutane ba su ga komai ba daga ƙarshe sun shawarci 'yan siyasar da masu rike da madafan iko da su iyakacin iyawarsu ganin cewa sun fi cika irin alkawaran da suke ɗauka al'ummomi domin babu shakka in ba yau akwai gobe ganin cewa ga hanyar zaɓe ya fara karatowa ya dace a ce sun cika irin waɗannan alkawura da suke ɗauka al'ummomi na samar musu ruwan sha da gyare-gyaren hanya na titi sa'annan da uwa uba bangaren kiwon lafiya ya ce in aka yi haka babu shakka talaka an cika mar alkawarinsa kuma babu shakka zai ji daɗin gaba ya ƙara garzewa domin ya ƙara zaɓar su yace babu shakka akan samu wasu 'yan siyasar da suke irin wannan hoɓɓasa na tallafawa ga al'ummominsu ƙarshen rahoton kenan a doya rogashwa labaran liberty daga damaturu jihar yobe